alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da kada kasancewa cikin wannan bidiyo tamu ko kuma cikin wannan channel namu kamar yadda na saba kan muku cikin bidiyo ma kara kama wani kayatattun bidiyo wanda zai amfani mu baki ɗaya mu a wata platform ne wanda ake samun kuɗi a cikin ta ba tare da kayan depositing ba ko kuma a ba wani investment a ciki da zaka sa kuɗin ka a ciki to wannan ba tare da ka sa kuɗi ba amma kuma zaka samu kuɗi mai sosai a cikin wannan platform to wannan platform da nake so in mana bayani akai yana da hanyoyi yake uku wanda ake samun kuɗi a cikin ta hanya hanyoyi guda uku kuma kafin in ba ku hanyoyi guda uku nan a minimum withdraw naira hamsin ne zaka iya cire naira hamsin zaka iya cire naira ɗari daga hamsin zuwa sama duk zaka iya cire a rana ba yanzu zaka iya cire hamsin ba a yin idan ka ƙara zaka cire hamsin ko bayan minti minti zaka iya cire hamsin hamsin naka har zuwa washe gari har lokacin da za su iya tashi wannan platform ɗin to hanya ta farko dai kamar yadda nake so mana bayani akan ta hanya ce ta farko wanda idan kai invite na mutum guda daya za su baka kyautar naira ɗari biyar wanda zaka iya yin withdraw na shi ba tare da ka sha wata wahala ba hanya ta biyu kuma ka iya za su iya baka wani game a ciki garanti ma ko wani game din za su baka duk wasan da ka buga a cikin wannan game din za su baka wani percentage wanda zaka samu naira ɗari da hamsin wani kuma naira hamsin da zaka iya samu kai withdraw na wannan kuɗin shi ma ba tare da ka ɓata lokaci ba duk lokacin da ka buga lidon nan idan kai winning zaka iya samun kuɗi a ciki to bayan nan kuma kamar da kuke gani haka wannan shine da hanyoyin da zaka samu kuma za su iya baka wani tax da zaka yi clicking ka samu kuɗi shi ma akan shi to kamar da kuke gani haka yanzu zan kai mu cikin wannan platform din amma zan ajiye muku link nashi a description na wannan bidiyon kana clicking nashi kuma zan hada muku da referral code ba idan ba da referral code ba a platform nan ba zai taba yi ka shiga har ka samu kai register ba to barko da rashi kafin mu je mu fara wannan bidiyon idan yau ne farkon shigo cikin wannan channel kar ka manta da ka danna alamar subscribe kana ka danna alamar karo ka zabi all domin na sake muku sabbin videos namu idan ga shigo cikin wayoyinku kuma zai kai rajista da za su ce ma kai um, downloading na wannan application din to kamar yadda kuke gani haka yanzu ni already na daga na yi downloading na shi sai mu shige ta kamar yadda kuke gani haka to bayan mun shige ta wannan shine fuskar ta za ta kawo mana farko idan mun shiga kafin ya kai mana ya kai mu page namu kamar da kuke gani haka yanzu sai mu ji ta gama login ta kai mu wannan page namu kamar da kuke gani yanzu already ban kunna data ba shi yasa nuna mana haka to yanda ta sai mu kunna data to kamar da kuke gani haka to yanzu already gashi nan mun riga mun kunna data sai mu jira ita ta gama lodin ta kai mu wannan home page namu da muke so mana bayani akan ta ko kuma nuna mana yadda za ka yi kai wannan register hanyar da za ka yi rajista kamar da kuke gani yanzu gashi nan ya kawo fuskar nan kamar da kuke gani haka bayan ya kawo fuskar nan kamar da kuke gani za ka la wajen da aka rubuta enter phone number enter mobile number to ba enter mobile number na zaka shiga ba dace zaka kalla kasar nan da kai sabo ne register zaka yi sabo sai ka danna nan gurin apply referral sign up code to kamar da kuke gani haka sai kai na nashi bayan kai a ah, distribution idan kai za ka samu kuɗi wani percentage na kuɗi a ciki a ah, duk lokacin da ka sa wannan code to kamar da kuke gani haka yanzu sai mu sa wannan referral code din nan kamar da kuke gani haka bayan mun sa shi kamar da kuke gani haka sai mu danna a nan a gurin apply muna danna apply din da dace za su turo mana wani message za ku kalle shi a saman nan wani dan kore to gashi nan sun nuna mana mun samu a mun samu naira ɗari kyauta kuma za mu iya samun biyu da na shi to kamar da kuke gani haka sai mu yi back ba tare da mun taɓa ko ina ba kar ka taɓa wajen da aka rubuta sign up code ɗin nan kana taɓa ma babu da zaka isa a ciki saboda babu da zaka sa wajen sai mu yi back sai kai baya bayan kai baya da ce sai ka zo wajen samun number wayar sai ka sa number wayar kaga yanzu ba ka kyautar naira ɗari zaka iya shigowa ka samu wannan kyautar naira ɗarin ka to da sai ka zo ka sa wannan number wayar kamar da kake gani haka da ce sai mu cire wannan zero ta mu ta farkon nan a cire wannan zero sai a zo a cika wannan number sai ta kasance chip chip wanda zaka iya yin register to yanzu da ce sai mu danna a nan gurin get OTP and login to kamar yadda kuke gani haka yanzu muna dannawa da yace zai gama cikin mobile number yanzu kamar suna duba mana number wayar mu ne sai mu gama sai mu ji data to kamar yanzu kamar yadda kuke gani haka mun riga mun ji data haka wani za su turo mana a wani code din otp da zamu sa zamu yi copy nashi a nan wajen sai mu danna verify otp a login to yanzu sai mu data su turo mana wannan code din yanzu gashi nan already sun riga sun turo mana ma sai mu copy shi kamar da kuke gani haka to bayan mun kufe shi da ta sai mu danna a nan gurin a verify otp a login to muna danna verify otp a login kamar da kuke gani haka zai yi loading za su yi checking nashi verify otp yanzu suna niyan su mana already mai rajistan wannan platform din to ba sorry network to kamar da kuke gani haka duk da haka za mu kara jiranta to kamar da kuke gani haka yanzu already gashi nan ya kawo fuskan nan kamar da kuke gani haka yanzu already idan kun lura za ku kalla mun samu naira hamsin kyauta gashi nan gudan task complete a you are tax completed you 150 naira yanzu kamar gashi nan yanzu mun samu naira naira hamsin to kamar da kuke gani haka yanzu mun samu naira hamsin a nan gurin gashi nan na kasan nan kuma mun samu naira ɗarin mu wanda muka in baki kenan yanzu idan mun buga game a nan gurin zamu samu naira hamsin kuma zamu iya yanzu haka zamu iya withdraw na wannan kuɗi naira hamsin ɗin da yake saman nan yanzu zamu iya withdraw na shi to wannan waje da kuka kalla an rubuta maka wannan alamatar lido sai mu danna nan gurin play 15 naira game muna danna a nan gurin play 15 naira game zamu buga wani lido ne mu biyu kamar ni da wani ni da kwamfuta kenan zamu buga lido duk gurin da kai iya coin din da za su tara ma idan ka fishi coin a cikin wannan lidon to kai ne ka zama za ka zama kamar king da za ka samu kai kai winning na wannan wasan za ka samu naira hamsin wani kuma za ka iya samun ɗari da hamsin to duk yanayi ne idan kana yawan buga wannan game na za su kara ma wani percentage na kuɗi da za ka dinga samu a ciki to kamar da kuke gani haka sai mu danna nan gurin wajen da aka rubuta wallet a kasan nan sai mu clicking nashi bayan mun yi clicking nashi kamar da kuke gani yanzu haka already muna da naira hamsin za mu iya mu drone nashi gashi nan za mu iya sorry wannan deposit cash ne wannan wajen da zamu yi deposit na cash namu ne wajen da aka rubuta winning cash wajen da aka rubuta winning cash kamar da kuke gani haka wajen da zamu iya samu mu yi withdraw na wannan kuɗin mu ba tare da mun sha wata wahala ba to yanzu nan already nan wani wannan samun account da muka bude shi yasa kuka kalla haka amma da zamu koma tsohon mu za ka kalla duk transaction din da muka yi yanzu already ina so nuna mana yadda zamu yi mu koma tsaya mu koma tsohon account namu nuna mana yadda na yi transaction a cikin mai tafi to gashi nan wannan shine tsohuwar account namu kamar da kuke gani haka yanzu na mana wajen da muke transaction sai mun koma wajen da aka rubuta wallet kamar da kuke gani haka bayan mun koma wajen da aka rubuta wallet kamar da kuke gani haka sai mu ah, sai mu danna wajen da aka rubuta alama ta withdraw wajen da aka rubuta alama ta withdraw din nan sai mu clicking nashi kamar da kuke gani to bayan mun yi clicking nashi za ku kalla wajen da transaction na samu kuɗi a ciki a cikin wannan platform din ba tare da na sha wata wahala ba ta yanayin ta amfani da buga game kuma na samu wannan kuɗi ba lafiya ba tare na samu wata matsala ba to kamar da kuke gani haka sorry ba nan za mu shiga ba za ku kala na gurin an rubuta transaction history so ba sai mun shiga withdraw za ka kalla transaction history to bayan mun shiga wajen da aka rubuta transaction history kamar yadda kuke gani haka za ka kalla duk kuɗin da na samu a ciki na samu na yi transaction na shi ba tare na sha wata wahala ko kuma na ɓata lokaci a cikin wannan platform ba hanya ce mafi sauƙi za ka samu kuɗi a cikin wannan platform nan take ba tare da ka yi tsammanin ko wani ɓata lokaci a ciki ba to kamar yadda kuke gani haka yanzu wannan ɗazu na yi withdraw na shi naira ɗari da hamsin to kamar yadda kuke gani haka ga naira hamsin ga naira ɗari da hamsin ga naira biyu ga shi nan dai duka ga naira ɗari da hamsin ga naira ɗari ga naira saba'in da biyar duka ga nan na yi tura su wannan kuma shine wanda na yi debiting from winning cash wannan ma na na yi minus na shi ne zuwa cikin wallet na wannan ma na tura ne wannan kuma sorry wannan na tura ne zuwa banki na wannan kuma na samu a cikin application din wannan na tura zuwa banki na wannan kuma na samu wanda ko kalla kore plus na shine wanda na samu a cikin platform din kuma na tura shi a nan gurin to haka ne zaka samu gashi nan transaction din duk ne a cikin wannan platform din to kamar da kuke gani a cikin mintuna kalilan zaka samu kuɗin da baka tunani a ciki kuma zaka yi withdraw na shi ba tare da ka sha wata wahala ba to kafin na muku wajen zan na muku wajen da zaka yi aje account number ka da kati yanzu sai ka danna wajen idan za ka yi withdraw ka tara kuɗi ko naira hamsin ne idan za ka yi withdraw kamar da kuke gani haka idan za ka yi withdraw kamar da kuke gani haka zai nuna maka wajen da za ka sa number wire ah, za ka sa wajen da aka rubuta za ka sa number account naka yanzu zai nuna mana wajen da za ka sa dai account number da za ka samu ka samu kuɗin ka da sai mu danna alama ta setting din nan bayan mun danna alama ta setting din nan dace sai mu danna payment setting na karshen nan kenan bayan mun danna nan gurin payment setting sai mu danna withdraw kamar da kuke gani haka bayan mun danna alama ta withdraw kamar da kuke gani haka sai mu sai mu cancel na wani account number mu kenan mu yi all linkin na shi sai mu nemo account yanzu sai yanzu zan normally da na sauki wannan zan sauki wannan bankin ne kuma daga bayan zan ka dora muku shi don yadda zaka yi ka dora wannan account bank naka to kamar da kuke gani haka bari in sauke shi so ni gashi nan gaba ɗaya ma ki sauka gaba ɗaya sai mu koma ba kamar da na faɗa muku wajen zaka yi withdraw a nan ne zaka kalli zaka samu ka jona account bank naka da ce kana yin transfer da ce zai ringa zuwa cikin account naka to wannan shine karshen bidiyo ta mu a yau da fatan kun ji daɗin wannan bidiyo ta mu kuma kar ka manta ka danna alamar like kan wannan bidiyon kuma kai share zuwa ga kowane abokin ka kuma kamar yadda na faɗa ma za ka yi transaction a kowane lokaci da kake so ba tare da ka sun tsara ma wani lokaci a ciki ba duk lokacin da ka samu kuɗi za ka yi withdraw na shi sai ka jira shi bayan ya ah, yi ya tafi a nan gurin to dashi sai ka dan jira shi zai sauka cikin application naka sai ka dan jira shi bayan minti irin 20 ko 30 zai sauka cikin bankin ka kamar da kuke gani to wannan shine karshen bidiyo ta mu mun gode Thank you.